masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa a cikin wata sabon muhawarar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata wani shiri ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shahidiya mata a fannoni daban-daban na rayuwa ta yau da kullum yau muna garin doso don ƙara kasancewa tare da abokanmu na cikin jihohi inda za mu tattaunawa kan batun karatun iya mata shin wani hanyoyi ne suka dace a yi amfani da su don 'yan mata su samu damar ci gaba da karatunsu a jihar doso shine maudu'in da zamu tattaunawa kan shi a cikin wannan ɗakin shawara na ma'aikatar shugaban da'irar birnin doso muna tare da mai bima shugaban da'irar ta birnin doso na biyu cewa da malam sumana tahiru muna tare da shugabar sashen da ke kula da karatun iya mata a jihar doso gida zainabu musa tare da mu akwai mai bima shugaban kungiyar uwayen yara malam abdullahi musa wanda kuma ya kasance wato jagora a nan makarantar mission santa monica barka da zuwa malam abdullahi baki mun gwada doka karbi goyon gaitar mai har isi doka ni hawa usman ke mana barka da zuwa a ƙasar niger kasan auren 'yan mata ya ɗara na ko'ina a faɗin duniya inda ya kai kishi 75 cikin ɗari. na fannin 'yan mata wanda ake yi ma'aure kahin su kai shekaru goma sha wani bincike kuma ya nuna cewar kishi 28 cikin 100 na 'yan matan ana musu aure ne kahin su kai shekaru 15 shahin national library of medicine a fitowar shi ta ranar 25 ga watan nuwamba 2020 ya nuna cewar a dokance ana ma 'yan mata aure a kasar niger in sun kai shekaru 15 da haihuwa ire-iren wannan abubuwa da wasu da ke tattare da su ne ke kawo cikas ga karatun 'yan mata a ƙasar niger dalilin da ya sa kenan gwamnatin ƙasar niger ya girka wasu tsarurruka don kawo ƙarshen wannan matsalolin da kuma ba 'yan matan damar ci gaba da karatunsu har zuwa lokacin da suka kammala su masu amfana da horon da suke samu da kuma ilimin da allah ya hore musu shin wani hanyoyi ne suka dace a yi amfani da su don bunƙasa ilimin ɗiya mata a jihar dosu wani matakai ne mahukunta da masu ruwa da tsakiya fannin ilimi suka ɗauka don 'yan mata su samu ci gaba da karatunsu ba tare da an dakatar da su ba don saboda su manufofi to misali aure da sauransu. Mun ma shirin da ku mai bima shugaban da'ira na bindin doso na biyu cewa da malam sumana tahiru shin yau a wani mataki ne ake a game da karatun iya mata a jihar doso. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna matukar godiya da muka zo cikin wannan hili domin mu zance a kan wannan tahiya ta karatu na wajen 'yan mata lalle wannan fanni da kuka ɗauko abu ne wanda ya ce ma da iyaye da su malaman makarantu da dukkanin wanda ke harka da eh, karatu da zuwa haddai wajen gwamnati ma duka suna matuƙar kokowa akan wannan tahiyar amma abin da ya danganci jihar tamu ko in ce gunduma ta nan doso lalle wannan matsalolin da kuka lissafa muna fuskantar su sosai amma abin da wanda muka yawan gani kamar ya yi bunƙasa wajen cikin karkara da cikin gari amma yalla da ikon shi da yake ana na aina aiki da dokoki kuma akwai ƙungiyoyi waɗanda suke biyan eh, wannan maganganu. sau da ƙawa don ana bincike ana karewa bisa kan tahiyar da karatu na 'yan mata a cikin eh, birma da ba tare da matsala ba to mun sake dawa kan ko sumana tahiru gida zainabu ku ne shugabar sashen da ke kula da karatun ɗiya mata a bangaren ma'aikatar jiha mai kula da ilimi kaman a bangaren wannan jiha ta doso muke kawo cikas cikin karatun ɗiya mata ko kuma a wani mataki muke yana ja da baya ne ko kuma yanzu yana bunƙasa ne to wallahi da dai na ja da baya amma yanzu da aka fara waye ma a can karkara da can adda kai matsala kwarai me yanzu da ana zuwa da wa'annan takardu da aka hidda a dubu biyu da goma sha bakwai akwai dekare da ya hito da yake a kula da karatun yaran mata a kiyaye su a yi hankali da karatunsu ana zuwa da wannan dekare da arete da na application din decree din nan ana zuwa da su ƙauye ana waye ma uwayen iya muna ce shi na bunƙasa akwai dai ƙari to idan muka zo kama a fannin 'yan mata waɗanda ake hudawa daga makarantu don a yi musu aure a nan gurin a wani mataki ake a jihar ta dosu to wallahi matakin dai mu da muke ɗauka mu wayewa uwayen kai kaman ka yi kai ɗaukar matakan yanzu auren yan mata ana samun shi ana samun uwayen da suke hidda ɗiyansu daga lakol suna yi musu aure ana samu ana samu kawai a karkara mai in an ji da wuri sai a kiyaye uwayen nan sai a kire su a gwada musu ba haka nan ne ba yarinyar na a barta ta ta yi ta yi karatunta wata rana ko sai mu samu problem din a cikin shi su kyale yarinya ta yi karatun shi to wani wata rana ko sai dai a hankuri wata abu wata uku mu ma mu manke da magana yanya ta ko malakul sai ka shi fau a ce a mata arumi wata rana ko suna profite ne suke transfer aka ma yara balle wajen gayan nan sai suke transfer daga yan transfer kamar transfer an sauya musu makaranta eh da wannan sai ai profite a kai ta wani gari ai auren da yawa ma Najeriya suke kaita wajen yan nan su tai su yi auren irin wanga misalin kun taba samun shi ya kuka yi to mun taɓa samun irin misali in mun samu ma yarinyar ma ba ta zuwa in an yi arman ma sai su zamna nan da miji tun da yawa dukkanin mazan su kyan suke zuwa suna exon ɗinsu don suke zuwa da eh, mm. Mm. to mun sake dawowa kanki gida zainabu musa e, malam abdullahi musa ku ne wato mai bima shugaban kungiyar uwayen yara sanin kuwa ne a shekarun baya karatun 'yan mata na ja da baya amma yau an wayi gari ana samun ci gaba shin a ganin ku me ka wannan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim godiya gare mu yau da kuka bu bisa wannan zance babban alfahari ne gare mu madam yau kamar wajen karatun yan mata akwai lokacin da sam sam sam lokacin nan ba mu samu ko guda da ɗaya ko da biyu eh, amma yanzu alhamdulillah kamar wajen kananan kalasus lakol kamar premier tun ga rubutu fara rubutu aji na dai muna samun amata da yawa don tun da muka yi waye ma wayan ya kai suna rubuta su da dama amma wani bai so he yawa ya maza amma yanzu matsala da muke samu an sun kai kamar shekara shidda hawa shidda to nan ne muke samun matsala wanda 'yan mata da suke zuwa college wani bi kuga da sun ta ko saka shekara ko shekara ta wuce ba su koma kuma wani mai matsaloli iri-iri suke aukuwa waɗansu da ciki waɗansu sai a yi haihuwa ma waɗansu an kire su a yi musu armi e, ta banza tunda yarinya karama haka da armi ba ta san mi aure to irin masololin da muke samu yawancin masalokin wadda na ce masu zuwa kwaleji ne muna samu cikin karamin makarantu amma nan eh, ba su da masaloli ba su da yawa yanzu akwai eh, cikin kungiyoyinmu na uwayen yara lokaci zuwa lokaci muna taro muna mawaye kan juna bisa masaloli kuma da ya kamata ya mace yanzu in ta yi karatu ai maganin kowa ne yanzu mutane da yawa sun gane wadda madam take kira hodi yanzu kaman arme wannan kwai wurare da dama an bari amma ta kingi zo makawa tunda akwai eh, wurare da har yanzu eh, ana nan ana yin shi guda-guda wani misai sai an yi an kare ake ji ma eh, an yi to ke muna kullum bisa kanta muna waye kan juna wani bi hama wajen sarakai muke zuwa su ma suna dahwa muna eh suna kawo muna kaman eh, goyon baya sai mu samu mu hana irin matsalolin nan mu ciyo kansu kuma hukuma ma yana tare da mu mhm, mhm. Allah to mun sake dawowa kan ku malam wato abdullahi musa tun dai shekara ta shida gwamnatin kasar niger ta mai da karatu kyauta ga dukkan 'yan ƙasa daga shekara shida har zuwa shekaru goma sha shida to wannan abun kuma ya sa an samu ragowar kudaden karatu da ake kashewa a fannin karatu musamman ma a bangaren yallai hakan kuma ya sa an samu ƙarin gwiwa sosai a fannin karatun na ɗiya mata saboda na kudaden da ake sawa cikin karatun suna iya kasancewa su kawo cikas ga yallai waɗanda ba su da hini ko mu ce masu ƙaramin hali wanda mafi yawan lokuta suna samun matsala wurin saka wannan kuɗaɗe a cikin karatun 'ya'yansu eh uwar gida zainabu shin shi wannan dokar da gwamnati ta kirkira tun shekara ta rubu da shida ganin cewa alkohol kyauta ne shin haka ne kun diba a bangaren naku kun ga abin ya zama dahir lalle abin ya zama dahir haka nan ne tun shekara shida har zuwa goma sha shida in ma yaro ya kai shekara ya kai shekara goma sha biyu ya kai kamar. aji na shidda shine aka gani lalle lalle ba iya karatun nan gwamnati ta ba da hanya akwai lokol da ake koya musu aikin hannu aka ce a kai su can su tahi su koyi aikin hannu kenan wannan dokan nan hakan ne ana ga aiki da ita kuma alhamdulilahi tana nan tana aiki tilas ne in dai ya ne dan nijar ne ya kai lakwal yau a karkara ko ina ina ji akwai ecole primaire tilas ne sai in obligation dole ne uwa ko uba in ɗanka ya kai shekara bakwai ko shidda ka kai shi don shi ne wajen yanzu a primary dai babu wani matsala haka wajen aksai yara suna ga shiga musamman rikon ne yanzu shine shina da tikas shina da matsala rikon a rike su yan mata a bar su su yi karatu har su samu na kansu shine yau shine yake da tikas shi ma a karkara yake da tikas tunda ina ji a nan maraya an waye babu wannan problem an waye can dai karkara can ne akwai matsala yarinya ci gani ko tana da karatu tana son karatunta tana karatu ka wani ya yi to da exod ya kawo dan gudun shi sai ya to shi na barazana da can sai a yi detonate din yarinya sai a mata hankali buke mata hankali ya kare karatun nan sai ya bake an sa mata armi a kai ko wata abu ta tayi armi ta yi ta ga dakin ta daga nan ita ma armi ya shiga a cikin kanta to madalla mun gode sosai madam Zainabu mun sake dawowa kanki eh malam Sumana Tahiru mai bima shugaban da'ira na biyu shin ku waɗannan dubarori da gwamnati ya girka yaya ne kuke yi don ya zamanto cewa kun kiyaye su sun zamana ana kulawa da su dangance da wannan sha'ani dai na eh, na ma iya mata armi ko ko matsala ta zo ta gita mm-hmm. eh, eh, suna tsakar karatu wannan kamar yadda na hudi ne da hori na ce ko mataki matakai da yawa wanda ya shi ta kanta gwamnati ta ɗauka mm-hmm. to gwamnati ko kun san Eh, kamar yadda aka faɗi daga sama ne zuwa ƙasa don mu nan collectivity repartition yadda aka yi ta in kuka ɗauka kamar ƙananan makarantu su ne kamar su komin meri-meri suke kula da su kenan dangance da wannan akwai ƙungiyoyi kamar ƙungiyoyin gana uh, uwayen mata masu kula da tahiyar da karatu na 'yan mata da uwayen ɗalibai su kansu banda wannan ma akwai sandika da sauransu kuma da eh, structure da dama dangance da ake cewa wanda suke da hulɗa da masha'aranta kenan masu kare hakkikin hakkokin yara akwai su da yawa eh, waɗannan su ne suke bincike mu illa ba mu bi sau da tsa'i kamar da suka hudi ne cikin bayanansu suka ce ana biyan bibiyar mutane eh, kamar eh, don a samu a yi bincike akan in kamar matsalolin irin wannan matsaloli sun zo don a samu a kiyaye to muna abin da muke yi kamar in matsala ta zo shawarta muna ake in abun ya fi karhi wannan ƙungiyoyi sai a tura shi inda ya kamar wajen masharanta can a je a yi bincike mm-hmm. amma tun da horko ma in karkara ne abun in ya zo tun masu malaman makaranta su ma suna kokowa a kan wannan abubuwa kwarai suna kokowa da wannan matsala eh, amma uwaye sun yi ba abun karhi sosai to a cikin wannan tahiya wani irin matsaloli ne kuke gani ku a matsayin ku na masu rakiya tun da wani biku sai abun ya rikice ne ma ake zuwa bangaren ku to matsalolin da muke gani dai eh, na harko dai kamar yadda ta hudi Eh, madam zainabu yadda kamilu yadda ta hudu ta ce matsaloli yadda manya-manya matsaloli shine abu ka zo ka samu ya mata an bata su har su ɗauki ciki ko a zo a yi musu arme da ɓoye fanni biyu ne wanda ke akwai wanda ni dai a gani na masu sa iyaye suna yi wannan na harko dai sai su goya ma addini baya alhali ko addini ba haka ba ya ce na biyu son abin duniya yake jawo hankalin yake kwadaita su don ka shi yake jawo wannan matsaloli to daga baya wa'annan mutanen suke zo muna katsam sai ka ga a ce a turo muna takarda a ce mu nemo wani kaza muna son ana son a nemo musu wani kaza ga abin da ya ga abin da ya don ka eh, irin matsalolin nan kuma akwai su da dama Allah da gaji Allah da gaji da wanga eh, kuma gwamnati da ta ɗauki wannan sabon tsari na kiyaye ya mata da suka shiga cikin irin wannan halayen a ci gaba da kare su don ku vraiment sai abu ne wanda ya kamata a yi godiya sosai kuma muna ba da matuka goyon baya akan wannan to madalla kahin dai mu ci gaba da maharar mu sai mu saurari wato shaidodin wasu mutane ra'ayoyinsu dangance da karatun na mata To, ni ga gani na ya kamata gwamnati shi tallafa ma yara ya sa yara cikin kwandishiyon kinsu su samu ƙarfi kuma a ɗauki mushanni ingantattu waɗanda ga ba su ilimi yadda ya kamata. Sannan mu ko hoton mu mu uwaye mu ma ya kamata mu ma mu sa ido bisan kan rayuwar yara da suke yi tun daga gida har zuwa lakwal ya kamata ka tsare yaro ka in ya huta daga gida ya yi ikon ka san da ya laman a gaske SP lakwal kinan ne sannan in ya dawo gida kuma ya kamata a ce kai su shi ka dibi kama yi zan verifiyan kayyunan shi ka gani SQ ya kamata ya lamar yaron nan ya kai ikon koko bai kai ba kuma da tanza otar ya kamata a ce uwaye mu ma'aihin ne kai zan tahiya lakol ka kai ka tambaya ka shi SQ yaro shi na nan ka zuwa lakol koko kakani kuma yan mata idanunmu da ya kamata mu sa da ƙarfi ya kamata a sa su nisan kan yan mata uwaye kuma suna da wani abu sai ki gani yan mata yara suna lakol da sun kai a yan sartan na shi kenan sai a ce yarinya ta kai aure sai a ɗebe ta dan a samu mata aure a lokacin wannan bai kamata ba ya kamata mu mata mu ba su ƙarfin gwiwa mu taimaka musu su samu su yi karatu su yi ilimi su samu su zama manyan mutane tun da a ɗauka gare mu mu uwaye ga mu nan mu ma yau inda ba mu yi karatu ba da ba mu kai wanga matsayi ba tun da duniya ga ta yau mace an sani darajar ta ɗakin aure amma ya kamata kakin ta shiga ɗakin auren nan in akwai tallafawa in tattahi da iliminta kun gani ci wannan abu shi na sa ma zaman su shi kyau tsakaninta da ita da mai gidanta tunda in tana da ilimi kenan ta san yadda za ta yi ta zamna da mai gidanta ta san yadda za ta yi ta zamna da ta yi ɗiyanta wannan duka bazikin karatu ne tunda in babu ilimi duka wannan abu rayuwa ta kwarai ta cikin zaman duniya da rayuwa ta yau da kullum ke gani ba za shi kyawo ba kuma nan ga da turkote mu uwaye ya kamata yaro ka bi shi sau da kawa ka san mi yaron ka yake ciki tun da yaro hayo sai a hankali ta haihe shi ne baka yi halin shi ba kenan sai mu ma muna jin ra'ayinsu muna sa su ga hanya ka san mi ɗanka yake yi tun da ekwal yanzu ma sai da su yaron ka sai kana suvirkin shi gida ba zafa ka san mi yake ciki kenan yaro sai ka tallafa mishi in yaro haka nan ka mi ake cewa ya tahi haka ga kara zube lakwal ta lalace kuma yaro ya lalace maka kuma muna da wani abu mu uwaye uwayen ɗiya mata da mun ga yaro ya kai shekara sha uku sha hudu bai ma isa arme ba a shi kenan ta girma bara a mata arme kuma yanzu arman nan aka mata shi cikin matsala ne yarinyar nan za ta shiga matsaltsaloli sai ki ta ganin su ga su iri iri wanda yaron kuma ba cikin kwandisiyon yake ba kuma matsala ga ta nan kuma shi yaron an tauye shi an hana shi ya karatu wata ran yaron ma ba ilimi bane a baya da da ilimin shi ya dauko karatu amma kawai sai uwaye su yi tsaye a ce a'a karatun tun da mun sha gani sai ki ga yarinya tana kuka tana ƙari ita tana son ekwal amma an cire ta ekwal an kai ta an aje ta gida ni kenan zai biyo baya matsatsalu kala-kala ga sunan ko wajen haihuwa sai ki ga yarinya ba matsalar da ba ta samu wajen haihuwa kenan uwaye kuma mu uwaye kuma matsalar gare mu za ta dawowa to abin da kenan nake shan uwaye kenan yara a bar su a bi su a bar su yaro surtu ma in yaro na son karatu a bar shi ya karatun shi ya ci unhanin karatun shi kuma in ya samu al'umma ta samu duka famin shi ta samu duka kuma mijin shi ya samu kenan alhamdulillah madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana inda kuka ji ra'ayoyin jama'a dangance da wannan maudu'in namu wato na karatu a bangaren ɗiya mata to malam abdullahi musa mene ne ra'ayinku a game da abin da wa'in mutanen suka bayyana muna ra'ayinmu shine nan mutane ganin da suka yi sai a ce tabbat gaskiya ce abinda suka faɗi yaran lalle suna ga yaro in ta yi abin da ya mace ko wani ko namiji wanda duk ya karatu sai ta amfani al'umma eh, shi ya kamata dole sai mun dafa sai mun kama sai mun abin nan musu gwargwado wadda ya kamata su kama su ke su samu su ke gurinsu bayan su kaman eh, kahin su abin nan su yi karatunsu akwai matsaloli da suke aukuwa wani bi kamata mu yi gaya da ubannin yara da mushanni da eh, eh, eh, masu garuruwa don mu taru mu ce kan matsalolin da suke aukuwa kamar yan mata da suke ake kira kirowa daga lokal ana musu armi daga kamar yarinya ta samu ciki a koreta irin abubuwa da dama wannan wanda zai bata musu rayuwa duk wannan duk kokowa ya kamata mu kama guyar juna mu yi kokowa mu samu ciyo eh, kan matsalolin nan don ku ma wannan duk mamagaganu da suka yi tabbas gaskiya suka yi allah ya sa kowa ya gane haka to insha Allah mun sake dawowa kanku walgida zainabu musa ta wato reshen da ke kula da karatun diya mata a ma'aikatar jiha ta ilimi ta nan doso kin ji ra'ayoyin wasu mata da muka saurara me ya ki faɗa muna wallahi matan nan na saurare su na ji abin su kwaɗi gaskiya ne abin duka su kwaɗi ina ra'ayi da su ina tare da su gaskiya ne yara yau sai dai mu bi su so da kafa tun da kan mu bar karatun su mu ce mu bar shi kawai a hannun gwamnati bai yiyuwa ya abun ya kai sai mu iyaye mu za mu kama ma gwamnati muna son yaran nan su karatu balle 'yan matan nan yanzu mun sani ko ya san riki ya mace ya da yake balle da harkar ga ta portable ita ta harkar portable din shi ya to ya rikike komi ya bata komi a birni ha a ƙauye harar portable din nan shi ya bata komi mushe shina ku portable a kunne za a sa shi a sa Shi shina silence a sa ikutar. kai baka sani ba yarinya ta hita ta hita ke yarinya kin yi shiri kin hito da teni da komi da komi ashe lakwal ma bata biya ba ta bi wani wuri lalle yau karatu 'yan mata sai mun kama mun kama don shine don wannan ta kakardar nan da na cewa na isnaifa da shekara 2020 da aka sa hannu kan shi wannan takardar nan babu abun da ba a tsara kikin shi ba kamar wani kundi ne da ministan uku suka hidda shi mhm. sa'annan akwai ministan na karatun yara ƙanana ansanyuma premier mhm. akwai na college da ake kema ansanyuma secondary da wanga inda ake enseignement inda ake koya aikin hannu su uku suka tara aka yi wannan kundin nan aka hidda shi don shine ko ke ɗiyan mata kin yi talakwal an ga baki iyawa ne akwai inda za a kai ki wajen aikin hannun nan ina jin yau komin duka tana da shi inda ake koya ake koyon aikin hannu da sana'o'i eh, kala-kala mhm. don dai ke mace kacci rasa abun da zaki mhm. na kanki mhm. da zai bude miki hanyoyi to yanzu kamar idan muka dauko batun wuraren da ya kamata a ce an ƙara ƙarhi don ya zamanto cewa shi wannan zancen na barin 'ya'ya mata a cikin karatu ya zama gaskiya a ganin ki ina ne ya kamata a ƙara ba da himma cikin wannan kokarin da gwamnati yake yi ina ya kamata ya ƙara ba ƙarfi wallahi ni dai a gani na inda wajen wayan da kai kwarai balle a kakara nan da saura nan dai ne da saura da saura kwarai wajen karatu yan mata tun da sai dai sun ga gaskiya kun ga akwai dokoki da gwamnati ya hidda amma kin ko dokokin nan in ka ta ka diba ga yarinya ga mutunan da ya mata laihin ga in an diba babu wani Eh, aya da ya hita ga abun da ya kamata a mishi sai a ke an kai shi wajen hukuma ko an kai wajen hukuma ta takardar an diba babu sai dai inda minek ce akwai code penal na code penal ake mishi aplike shari'a yara to wannan kawai ne ake iya aplike mm. kenan wa'annan dokokin nan a gansu tun da kwanai shi dai ne la violence la su suke bata mana yara alakwal su suke hana su karatu in an su wani abu in an musu mashi sai su su kunya ma ba su iya koma suna bobe ba su in kowa ya sani ma su ma ba su iya koma alakwal hmm. hmm, shi ma ya isa kuma a waye mu uwaye leza ma leme educatrice a waye musu kai a waye musu kai balle na kakara su ma su samu su waye wa'annan abokan nan nasu uwayen sauran iyaye su masu waye musu kai wajen karatun 'yan mata da 'yan matan ma su ma a musu ma de capacity ya da fili da ya kamata su ma tsakanin su a zaman duniya le competence and vie courant a guda musu yaya ne ya kamata su yi yanayin zamantakewa na duniya mm-hmm. da wani abu ba kumya ne ba e tsakanin ke ke da ke kina mace tana maki ba wani kumya ne ba ku yi hira wace matsala tunda akwai sa'annan mun gani wanga aladar da mata suke gani balle a ƙauye yarinya in sun hwaga ganshi sati guda ba su zauwa lakwal hmm? suke abun kunya ne yau ana ga musu wayan da kai su samu su wani ba wani abun kunya ne ba in shi na gare ki shiryawa za ki yi da ya kamata in magani ne in ma kiwon kike yake sa ki sha magani ki ta ki karatun ki ki komo kenan akwai aiki balle wajen mu uwaye 'yan mata mu da adda aiki mu ya kamata mu kama kwarai kwarai kwarai tun da ya mace in ta lalace wata uwa ce in ta zama wani abu na gida duka ne amma in ta lalace ana ce uwa ce kenan mu da uwayen mata mu ya kamata mu kama mu kama ma ɗiyan matan nan kuma ku rinka hira da diyan ku ku bar oh, yadda wani ku bar sa wata kumya ko wani abu ayyari sosai da yarinya a waye eh, mata kai yanzu irin abun da ke iya samun ta idan ta eh, insha Allah uwayen matan ma formation da renforcement da capacité da ake musu duka kan wannan ne ana ba su horo bisa kan wannan ne babu wani kunya ke mace kuma da yake ke ba ya kamata kunyan na a hidda shi Mm. Eh, eh, mun gode sosai wani gida zainabu mun sake dawa kanki eh wato malam musa abdullahi shin ana ku gani menene abin yi don ya zama cewa kamar shi wannan tsarin da gwamnati ya girka ya zamanto cewa an kiyaye shi ku a bangaren ku na uwayen yara wace gudunmawa ce za ku kawo wa a kiyaye wannan tsarin abubuwan da gwamnati ya gindanya a game da karatun ɗaya mata da kasancewa su zama to a kai ya lalace an samu ma wani ƙari bisa abin da gwamnati ya yi don dai a ci gaba da kare wa'annan 'yan matan su ci gaba da zama cikin makarantu. Eh, madalla eh, eh, cikin tsarin da gwamnati ya yi kamar zancen gina wurin zaman 'yan mata 'yan lokal wannan kayan ma gwamnati ya fara shi akwai wurare da cikin mu an ka gwada su muka gani yana da muhimmanci amma sai an kama sai an daure tunda eh, rikon 'yan mata ya mace abu ne babba ko kowace to shine muka ce mu wajen wajenmu iyayen 'yan mata wayan yara ya kamata duk abin da ake a yi shawara da mu ɗan dai aka yi shawara da mu mun ba da mu mun gamsu muna tamani abu ce da zai hanwane mu ya hanwane yaranmu ya hanwane kuma ya mata abin da gurin da muke sai mu samu kiyo kan shi eh, amma sai gwamnati ya kama da gaske sai an sakaman da mara biyu ko uku tunda kamar wajen eh, takardu shirye-shirye da gwamnati yake yi akwai takardu da ya kamata da ya samu hannu gwamnati ta sa hannu gare su ya kara karfafa a yi aiki da su shi kadai zai sa kahin a kai eh, a gina wuraren nan yan mata kahin eh, duk wani abu ya abku sai ka ga an fara kyau kan matsaloli da muka sani yau wajen ‘ya'ya mata bayan wannan akwai abubuwa dama da muke kaman mu da kanmu ba gwamnati ba wajen iyayen mata akwai tallafi da muke nema wajen masu eh, hannu da shuni suna taimaka eh, uwayen 'yan mata kamar suna ba su jari suna dan eh, taimaka madiyansu sayan kayayyaki a wani bi shine yake kawo suna ɗan kwadai ga eh, mazaje eh, do wannan wani eh, ayyuka ne da muke waɗansu ayyuka ne da muke yi kuma yawancin muna waye kan uwayen mata da ya kamata su saurari yansu su yi musu gargaduwa da ya kamata mu da kanmu mazaye je kanmu bare mu bar baya mu zamna baya muna kama musu shi yasa kun gani duk ayyukan da muke yi muna nihi sarakai su ma su kara samun hannu mu samu mu kiyo eh, a shawo kan matsala madalla ina gani kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin wata mata wadda ta jajirce sosai a cikin al'amuran da suka shahi wato ilimi da horo musamman ma a bangaren tarbiyya ta haɗiya mata Yar shekaru 39 mahaifiyar ɗaya Malama Saudat Abubakar Kabir na da digirin Master a fannin sadarwa. Bayan ta yi aiki a wurare da dama a ƙasar Nijar da ma ƙasashen waje, a halin yanzu Saudat marubuciya ce, 'yar jarida kuma shugabar mujallar muryar matan Afirka. A shekarar 2013 ne ta cimma burinta na girka wata ƙungiya mai zaman kanta, Al-Ihsan. wacce ke aiki kan ilimin 'ya'ya mata a yankunan karkara ta bayyana mana dalilan da suka sa ta girka wannan kungiyar mai zaman kanta. Makasudin kafa wannan kungiyar a matsayina na yan jarida da muke yawan zagawa ƙauyuka domin ganin cewa muna ganin irin halin da mata suke ciki kuma yara matasan mata da suke fawa tallace-tallace suna fadawa cikin wani hali wasu su zama karuwai wasu kuma su zama sun shiga wata rayuwa daban daban ba ita ba ce so shi yasa na ga ya kamata na bude wannan kungiyar ta al-isan e foundation saboda tallafa masu wa'annan yara mata domin su daina yawon tallace-tallace akan titi wa'yansu su da yawa ba su gama makaranta ba wasu kuma an cire su daga makaranta ne saboda ba su da cikakken wayan shi yasa aka cire su daga makaranta kungiyar mu tana yunkuri domin ganin cewa ta mai da wa'annan 'ya'ya mata makaranta saboda an ce idan ka ba mu mace ilimi kamar ka ba ma al'umma duka ilimi ilimi ne. Tare da taimakon abokanan hulɗarta Malama Saudata Abubakar na jin daɗin aikin da take yi. sakamako bai wuce wayar da kansu ba da kuma buɗe musu kwakwalwansu eh, ganin cewa su ma za su iya zama abin da suke so su zama a rayuwa duk wanda ya taimaki al'umma ya sa farin ciki a cikin rayuwar iyaye mata ka dawo kuma ka sa farin ciki a fuskokin wasu yara ka hana su wata hanya ka zo ka nuna musu hanyar da za ta bille da su kuma ta ɗore da rayuwa tun daɗi ma sosai da sosai duka matsala na farko ma zai taso ne daga iyayen yaran kafin ya kai ga yaran saboda yau duk wanda zaka hana shi samun kuɗi a sauwaƙe ka dawo ka ce ma mutumin a'a zai tsaya da kafar shi ne ya nemi ilimi sannan bayan neman ilimi kuma zai tsaya da kafar shi ya ga ya samu aiki ko ka hana mutum ya je ya yi tallace-tallace so za ki ga cewa akwai matsaloli da farko to alhamdulillah ba wani aikin da za ka fara ka ce ka aikin al'umma ne aikin jama'a ne kalubale da matsaloli sai ka fuskante shi amma kuma idan ka jajirce ka daure ka shanye wa'annan matsalolin to kai kake da riba kuma alhamdulillah mun shanye wa'annan matsalolin malam Ahmadu Ibrahim Sidibe magajin garin gundumar ya mai ta biyu ya yaba da hulɗar su da kuma jajircewar malama Sau da Saudat Abubakar Kabir. Saudat Abubakar dai eh, yar jarida ce. 2022 suka zo suka gamu mu ta harko kenan suka ke suna da wani shiri eh, a roki Allah eh, wanda suka mu gidan gaskiya sojawa Allah ya yi musu kikawa kuma Allah ya ji kansu to lalle malama saudat dai sai mu ce Allah ya mata albarka da kokarin da take yi lalle tana kokari sosai eh tana kawo tallahi tana kawo yana ta kokari eh mu kuma dura radda ta zo ta neme mu insha Allah muna shirye muna kan bakan mu domin mu kama mata e ta ki gaba da ayyukanta sai mu ci Allah ya mata albarka a cewar malama Saudat Abubakar ilimin ya mace wani muhimmin abu ne na karfafa mata gwiwa da kuma wani kalubali ne ga ci gabanta ta kara da cewa tarbiyartar da 'ya mace ba ta damar samun ilimin da zai ba ta damar neman aiki da gina makomarta ne. to madalla masu sauran ina ganin cewa ma dai duka-duka lokacin da aka ɗiba muna a game da wannan muhawarar watakila ina ganin cewa dai ya zo ƙarshe shin kowace shawara ce ke gare ku don ya zamanto cewa an yi amfani ko kuma in ce kowa ya kawo nashi ƙoƙari a bangaren da ya shahi kasancewa ya mata a cikin makarantu da kuma kiyaye wato karatun nasu ya samu ya bunƙasa kamar yadda ya kamata malam sumana tahiru a matsayin kona mai ma magashin gari na biyu na da'irar doso wani shawara ke gare ku akan wannan al'amarin to eh, dangance da wannan eh, shawarar da kuke tambaya na harko dai zan fara da iyaye na 'yan mata na makarantu kowa iyaye su kama jikinsu domin karatu baiwa sai uwa da uba sun sa hannu ɗaya da aka yi shi don a kama mishi ne su ma malaman makarantar ya kamata a kiyaye domin a tsaya a aiki sak fi sabilillah aikin da ya kama mutum ya tsaya yi shi matsala babba wadda ke akwai ita ce wadda ta danganci iya mata na karkara waɗanda ke zuwa suna canza makarantu wato sai ka ga 'yan mata masu tahiya suna kilo wajen nawa kafin su iso wannan ya dan kubce mini ne shi yasa na shigo da shi kamar yadda musai abdullahi hudi ya kamata a yi shawara a kan iya mata waɗanda ake gina ma gidan zama don yau babban matsala wadda take 'yan mata ke huskanta yana ɗaya daga cikin babban matsala. wanda iya mace ta tashi ta tayo lakol babu abin da za ta ci tun da yau matsaloli sun yawa kenan ya kamata nan hurin ma a yi tallafi tun da in aka jara dibi shekarun baya waɗanda ba su da ƙarhi gwamnati ce take tallafa musu ana ba su wani allocation eh, wata uku zuwa wata uku ana ba su ɗan tallafi kaɗan wanda yake sa kamar wani wani man su wani menene duk wannan ba su bukata ga wani eh, insha Allah mhm. kenan gwamnati ya kara adadin makarantun kwana na mata wanda aka yi kuma ya kara masha Allah in aka yi shi kuma a kiyaye ya kamata a bi su su ma sau da kafa ba a yi shi ba a ce a to alezi jere don ya kamata a sa structure tare da iyayen makarantu don association in ƙungiyar uwayen yara ya kamata da verma da tare da su su eh, a yi a bizancen sauraka mhm, mhm, mhm. insha Allah. to madalla mun gode malam sumana tahiru uwar gida zainabu musa mecece shawararki don yi zamanto cewa wato an yi amfani da hanyoyin da suka dace don 'yan mata su samu damar cigaba da karatunsu a nan doso wallahi abin da ya kamata a dace dai a kama musu mu iyaye mu ya kamata mu kama kan mu bar ma gwamnati komi yanda gwamnati ya ɗauki zai gini interna eh, interna mhm. gidajen karatu na 'yan mata don a rage musu tahiya mhm. amma wannan abun da gwamnati ya ɗauka ina ji wani abu ne mai kyawu da zai sa 'yan mata karatunsu ya bunƙasa tsarin nan ya shago a nan a jihar dosu duk karatun 'yan mata insha Allah shina zuwa da gaba shina bunƙasa. To madalla. Madalla wani gida Zainabu Musa ina ganin cama dai duka duka anan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau wadda ta yi tsokaci wato kan batun karatun ɗiya mata shin wani hanyoyi ne suka dace a amfani da su don 'yan mata su samu damar ci gaba da karatun su a jihar Doso kamar lokaci daga bakin wato bakin namu lallai ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa don ya zamanto cewa an bunkasa karatu na 'yan mata musamman ma wannan tsarin na gwamnati da ya doka na makarantu na kwana na 'yan matan da ake ɗokan nauyin 'yan mata gabaki ɗaya don ya zamanto cewa su ya dore mutane sun yaba da wannan tsarin kuma irin irin wannan tsarin kamar masu bakin namu suka hudi shi zai sa karatun na 'yan mata ya bunƙasa amadadin bakin namu cewa da mai bima shugaban da'ira ta wato birnin doso cewa da malam sumana tahiru da kuma uwar gida zainabu madam zainabu musa ita kuma shugabar sashen da ke kula da karatun ɗiya mata na jihar doso sannan kuma da abdullahi musa shi kuma wanda yake mai bima shugaban kungiyar uwayen 'yan makaranta a madadin su gabaki ɗaya ni hawa usman da fatan shirin ya gamsar da ku tare da isa lolo da ya haɗa mana sauti nake ke sai barku da shirin namu na matso kishi ai saurari lahiya sai kuma lokacin allah yarda matsukiji matsukiji asiya da allah daina danna dannan wayan nan ki maza kan mutum ga wanga tawon mm, aisha kullum kina gaugawa abinda gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki wani irin labari ne wannan wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci kai aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kahin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar Raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan yi kiranta Raliya ke Raliya Aisha, Hasiya yaya kuke tun ƙarshen karatun da ba mu ga juna ba? Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne, mi ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu. Haka ne. Kina nan kina zaben miji. Kina nan sai kin tsuha. A'a ba haka nan ban lokaci dai daina bai yi ba. Ke, Raliya kan ma ki saurare ta. Dibo, kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wuni lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wuni lafiya kuma to raliya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba me nayi kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hmm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai To, kake ga yin haka, ke san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi, kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum, ba ita ba ce za ta zaɓa ma kanta miji. Kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba. To, iyayenta ne za su kawo mata mijin? Suna iya yin haka amma ba a su ba, amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya kam To kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin ta ba fa. To yaya zan yi in sani Aisha? To tun da baki sani ba, ki bar ganye irin wa'in magana hakan ga. Yanzu tana yiwuwa kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji. Yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da bata da. Gaskiya kam zancen gana ki yana da kamshi. To kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba don saboda kuma in bata mata rai ba. Ke dai kai ba na sake ba nan zuwa gaba. To hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ci mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar shi ta biyu. A a a a hmm. kin zo ƙarshen fim kin inda bandi zai kashe mai fim kin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai muta addu'a Allah ya kama ta mijin na gari. Gaskiya kina ba mutum dariya to amin. <laughs> Na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi. To ba damu.